Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, Daga nan studio Kalangu babban ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip ga labarinmu da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma maɗantani ke muku salama yanzu kuma ga kanun labaru. A cikin shirin za ku ji bayanin da wata 'yar Nijar ta yi akan galarbar da ta samu. a yau da sayan nan ne ɗaliban jam'iyyar jam'iyya ta wato ɗan diko ɗan kulodo ta birnin maraɗi suka gudanar da jerin gwano kwamiti mai kula da kwanciyar hankali na jihar agadas ya gudanar da zaman taro muna ɗauke da bayani shirin musamman na yau zai bayani ne bisa kan naɗin sandi a harabar sarautar doso. To madalla masu sauraro barkamu da wannan lokaci sai a bi mu a labarun dalla-dalla. A jiya mun yi bayani a cikin labarun namu wata 'yan Nijar ta samu galaba akan wata sabga da African Reaching Award ta zartar tsarin da wato kungiyar Land of Africa Business ta shirya a ranakun 19 zuwa 23 ga watan Oktoba shekara 2016 a birnin Paris. Shagalgulan dai wato ya ba da damar gano sabbin zubin matasa 'yan kwangila wanda kuma suke shirye domin gudanar da ayyuka na ci gaba. Maryama Mamman 'yar Nijar ce ta girka kamfani mai suna Jashi Green. Ga bayanin da ma ta ma Nafisa Adamu Sirfo abukiyar aikinmu. Tsarin aikinmu zai shafi yaƙi da ciyawar da ke kawo cikasin a bisa ruwa duka da yake ba ma iya ciwo kan matsalar kwata-kwata. Don haka ne muka eh, fito da wannan tsari duka da yake wannan ciyawar tana kawo mana illa mu fito da waɗansu hanyoyi domin cin amfaninta ta hanyar yin takin zamani da kuma samar da wutar lantarki da ita. Kenan wannan tsari zai taimaka kwarai da gaske wajen cin moriyar shirin. Ba fara aikin ba tukuna. Mun yi tsari ne da zai fara a sabuwar shekara mai zuwa. Don haka ne yanzu abin da muka saka a gaba shine na tattara kudade domin tabbatar da gurinmu. mu. a gaida mutari muhammadu da fassara a wani babi kuma ɗaliban jami'ar ɗan duko ɗan kulodo ta birnin maraɗi sun gudanar da wani jerin gwano a cikin ruwan sanyi inda suka darje a fadar gubernura ta maraɗi babban sakataren ƙungiyar ta ɗaliban na maraɗi garba haruna ya sa hannu da hannu wato ya mayar da wannan takarda zuwa ga gubernar ɗin na yankin maraɗi wato kuma takarar tana kumshe da koken koken nasu wakilinmu muhammad mamman ya aiko muna da da rahoto mutari muhammadu ya mana fassara Ɗaruruwan ɗaliban jami'ar ɗan dukko ɗan kulodo ne da ke jihar maraɗi suka fito a yau da safe inda suka nufi ofishin gwamnan jiha. Ɗaliban dai suna ɗauke da kwalaye inda an rubuta a ceto makomar ɗalibai da dai matsalolin da suke fuskanta na yaji aikin malaman jami'a. Dalilin wannan jerin gwano shine domin neman gwamnan jiha ya shiga tsakaninsu da malaman jami'a inda suka yi amfani da wannan damar domin mika koke-kokensu izuwa ga gwamnan jihar. Sani Gar Garba shine magatakardar ƙungiyar ɗalibai ta jihar Maraɗi. Le comité exécutif de Lyon. Kwamitin zartarwa na Iyonun na nema gare ku da tunatar da ministan ilimi mai zurfi da ya gaggawa ya aiko da takardar mutanen waje kafin a yi zaman mashawarta na hukumar jami'a wanda ake shirin yi. Kwamitin zartarwa na onu tana nuna bukatar kafa shirushin ANAB a duk jihohi saboda kawo karshen matsaloli da gaggawa akan abin da ya shafi alawas da tallafi na gwamnati. A bangaren gwamnan jihar Maradi Zaka Abubakar Umaru a lokacin da yake bayani ya tabbatar wa ɗaliban za su ciwo kan matsalar nan ba da daɗewa ba. Ga abin da ya shafi komawa karatu, za mu tambayar fahimtar malaman jami'a, za mu faɗa musu matakan da muke son ɗauka. Za mu faɗa musu cewa biyan bukatunsu zancen awowi ne ba zancen kwanaki ba ne. Abin da ya shafi tallafi ko mu ce alawus ana nan akan batun shi. Dukka waɗannan koke-koke an san da su. Ƙungiyar malaman jami'ar rashin jihar Maraɗi sun amince su zauna su tattauna da gwamnati. gwamna domin canza yawo a kan wannan batu. a gaida mutari muhammad da wannan fassara ma'aikatan china national petroleum corporation cnpc a yau da sahen nan sun gudanar da wani zaman kwam a nan balbalin otal solix ta yame inda fadar kamfanin china take girke makasudin wannan zama dai shine ya dangantu da wani hukunci da aka ma wasu wakilan nasu idi salifu daya daga cikin wakilan ma'aikatan ya yi wa mutari muhammadu bayani kamar haka wannan zaman da muke ciki yan uwa sun hito ne su nuna rashin jin daɗin su bisa kan abin da yake faruwa na wariya na launin hata da na harkoki wanda ya kamata a ba ma'aikaci kuma da abubuwa dai wanda suka hice iyaka kamar yadda kuka ji an haɗi shekara takwas kenan muke cikin nan ga muna nan ba abin da muke gani sai wulakanci sai cin mutunci sai wariyar launin fata alhali dokoki wanda gwamnati ta wanda doka suka yi tanadi wanda kasar mu na Nijar suka yarda da su su suka amince wanda dokan kasa duka gaba ɗaya ta yi amfani da shi wanda zai kare wanda eh, suke eh, representant ɗinmu eh, su ne delegate du personnel a cikin su wa'insu aka ba su hutu na kwana hudu ba tare da biyan albashi ba shine ake cewa mizafe to wannan shi ne ma'aikata suka fito su nuna bakin cikin su da rashin yarda su dan saboda delegate du personnel shi ba kan shi ba yake wa aiki duka ma'aikata ne ke yi wa aiki kun saurari idi salihu ɗaya daga wakilan ma'aikatan cnpc tsawon wato maganganu dai ko in ce magabaci na tsofuwar kungiya mai tawaye wadda ke da suna mng a mumun kalakowa da wasu tsohin 'yan tawaye guda uku sun samu rauni bayan halbin da wasu mutane da ba a tantance ba suka masu ranar subdun nan 29 ga watan Oktoba cikin birnin Agades. Dangance da wannan lamari shugaban kasa ya umarci minista Ris Agbula da ya gudanar da wato taron gaugawa tare da kwamitin kwanciyar hankali a can Agades din. Jiya da maraice aka gudanar da wannan taro ga kuma irin bayanin da minista Risa Agbula ya yi mana. Eh gaskiya ne akwai abubuwan a sha da suka faru a cikin garin ku na baya-bayan nan shine na jiya inda mun mika sako zuwa ga gwamnati domin cewa waɗannan ayyukan a sha ya kamata a daka musu birki. Gwamnati za ta ɗauki duka matakan da suka dace domin tabbatar da tsaro a cikin birnin na Agadez. Don haka maganar waɗansu gungu da ba a tantance ba ko kuma motoci za a ɗauki musu matakai domin sanin wake shiga wake fita a cikin Agadez. Ya kasance kasance masu fataucin makamai ko kuma miyagun ƙwayoyi duka za mu ɗauki matakai a kansu. Dangance da hatsaniyar da ta auku a jiya yanzu haka an damƙe waɗansu suna hannun 'yan sanda inda za a tantance waɗanda suka tafka wannan aika-aikar da motocin. Fasarar bayanin minista Risa Bula kuka saurara. Halin da sashen jam'iyyar MPR jamhuriya na yankin Tilabir ke fuskanta dangance da janye wato goyon bayan biro din zuwa ga shugaban nasu yana nuna ma wasu masu sa ido ga al'amuran siyasa alamar wata baraka a cikin wannan jam'iyya. Babban wato masani a fannin siyasa Profesa Isufu Yahaya ya yi wa Musa Hassan bayani ta wayar talfo kamar haka. Akwai abubuwa da dama da suka yi sanadiyar kirkiro wannan sabuwar jam'iyya. Yanzu idan aka samu rashin fahimta ko kuma baraka a cikin jam'iyyar duka abu ne mai yiwuwa. Akwai da yawan waɗansu maganganu da suka kawo cece kuce da aka maida a gefe ɗaya. Ina iya cewa baraka ta samu asali ne a yayin da aka naɗa waɗansu ƙusoshin jam'iyyar biyu waɗanda jam'iyyar ba ta so a sake naɗa su a cikin gwamnati ba sai gashi an naɗa su a kan matsayin minista Kiristoci a fadar shugaban ƙasa. Don haka ina iya cewa barakar jam'iyyar MPR jamhuriya tana da nasaba ne da ci da gumi da waɗansu ke tunanin an yaudare su. Amma a cikin ƙasa abin bai ba da mamaki. Jam'iyyar ba tashi a cikin ƙuruciyarta ba, kawai ta tsinci kanta ne a cikin manya. Saboda haka ana iya cewa wannan baraka ce ta manya jam'iyyar take fuskanta. fasarar nazarin Profesa Isufu Yahaya kuka saurara. Tsohon ministrori guda uku a satin da ya shuɗe ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya naɗa su zaman mashawarta da kujerar minista. Tsohon ministan yanayi da ɗororon cigaba wato wasalke Bukari da tsohon ministan kasuwanci Alma Umaru dukansu 'yan jam'iyyar NPR jamhuriya ne. Akwai kuma maila Ciwake tsohon ƙaramin minista kusa ga ministan ma'adinai wanda ɗan jam'iyyar MPN kishin ƙasa ne. A riƙe da sanin wato jam'iyyun guda biyu biyu dukansu suna cikin rukunin jam'iyyu masu jagorancin ƙasar nan. Darikta mai kula da al'amuran siyasa da dokokin shari'a na fadar ministan cikin gida ya karyatar da maganar cewa an girka wani tsarin share fage ga kawo wato kwaskwarima ga kundin tsarin ƙasa. Ranar juma'a nan ne da ta wuce ya yi bayanin ga 'yan jarida Mutari Muhammadu ɗauke da cikon bayani. A cewar Musa Ladan ya bayyana cewa jita-jitan da ake ta yayatawa kalamai ne marasa tushe balle makama, ila kawai wani kwamiti ne aka girka a ƙarƙashin wani ƙudurin doka da ofishin ministan cikin gida ya ɗauka. Kwamiti ne da zai yi nazari a kan dokokin kundin zaɓe. Bayan gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a shekara dubu da goma sha shida, an gano da yawan kurakurai a cikin kundin zaɓe. Haka ma masu saka ido a kan zaɓe na ƙasashen waje sun yi la'akari da irin waɗannan cikas. Shi ne dalilin da ya sanya ofishin ministan cikin gida ya ɗauki wannan ƙuduri domin gyara matsalolin da aka ci karo da su da zummar gyarawa a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Musa Ladan ya ƙara da cewa kwamiti da aka kafa ya ƙumshi wakilan ofishin ministan cikin gida da na fadar shugaban ƙasa da na fadar firaminista da kuma wakilan jam'iyyun siyasa 'yan adawa da kuma masu rinjaye. a gaida mutari muhammadu da wannan fasara A kwana a tashi shekara biyar kenan da General Ali Shebu ya rasu, tsohon shugaban ƙasar ta Nijar General Ali Shebu ya jagoranci ƙasar ne daga ranar 17 ga watan Nuwamba shekara 1987 zuwa ranar 27 ga watan Mars. Ya kuma wato karɓi jagoranci ne bayan rasuwar shugaba Saini Kunce, shin wane ne Ali Shebu? tsohon jagorancin nasa wane irin sakamako ne ya bari? Ga amsar da Profesa Mahmudu Jibo na Jami'ar Birnin Yame Yamma Habibu Garba sai mu saurare shi. In ana so, in ba a son faɗa, Ali Shebu shine silar kafa demokaradiyya a Nijar, wanda shine kirkiro kundin tsarin mulki wacce ta haifar da jamhuriya ta uku. Ali Shebu mulkinsa ya bambanta da na kunce, wanda ya sanya takaddama tsakanin mabiyansa, wanda ya sanya ƙasashen waje suka tsoma bakinsu, kuma abin da ya sanya aka buƙaci gindaya waɗansu dokoki na girka demokaradiyya. Sannan kuma tare da buƙatar girka demokaradiyya demokuraɗiyya Ali Shebu ya amince a tafi babbar muhawara ta ƙasa wadda a cikin tarihi ya so ƙin shirya muhawarar kuma ya so ya nuna tirshiya abin da ya sanya 'yan ƙasa suka yi wata gwagwarmaya wanda ya zama tilas ya amince a tafi taron muhawara na ƙasa da kuma girka magabata na wucin gadi ta da keɓe shi a gefe ɗaya a cikin mulki saboda a lokacin baya a matsayin shugaba. avec sa mise à l'écart parce qu'il n'était plus que présent honorifique. A gaida mutar Muhammadu bayan kun sha labaru sai kuma a ɗan dakace mu kaɗan. To madalla karhe biyar da minti arba'in da uku wato daga nan gidan rediyo studio Kalangu yanzu kuma ga shirin namu na musamman Wato subdunar da ta wuce ne sarautar doso ta samu sabon sandin nata, sabon wakili a fadar sarki, sunansa yawo Adamu ya fito ne daga wato irin Sibiri na wato yankin Sirimbai. So, sabon wato tsohon babban ma'aikaci ne dai na kamfanin man feta, ya yi kuma aiki wurare daban-daban a cikin Nijar. Uh, yau kuma wato aka naɗa shi Sarki wato sandi na sarautar doso, babban hili na doso ne aka gudanar da shagulgullan. Ga rahoton da Dauda Hassan ya aiko muna. An gudanar da hidimomin naɗin sabon na daman sarkin Dosone a gaban ɗimbin jama'a na kusa da nesa da Jarmakwai Sultan Doso ya gayyato. Bayan tsatsara wuraren zaman baƙi da aka gayyato, magajin birnin Doso ya karanto yadda tsarin shagugulan zai kasance. Bayan haka ne aka bi da kiɗe-kiɗe na gargajiya masu matuƙar burgewa na ƙabilar al'adun Sanwayawa, musamman ma makaɗan gidan sarauta. Bayan karanto tarihi matsayin na daman sarkin Doson daga kanan wanda aka nada sai kawai aka shiga cikin shagugula gadan-gadan inda dogare suka yi wa zakari yao annabu nadi na rawani abinda ke nuna cewa an dashi kenan akan sabon matsayi na gidan sarauta. Abin tuni a nan matsayin sandi a masarautar Doso a bace mai daɗaɗɗen tarihi wadda tamkar na daman sarki ne kuma babban mai baiwa sarki shawara. An kammala shagugulan ne tare da zagaye da sabon sandi na masarautar Doso domin karɓar barka daga mahalarta taron. A mataki na farko dai sabon sandin ya gaida da shugaban jam'iyyar INDP zaman lafiya kanar mummuni Jarmakwai wanda shi ma dan gidan sarautar Doso ne. to da nan muka zo ƙarshen labaru namu sai kuma a dakace mu da labaru na harshen zabarmanci wanda Musa San zai gabatar. Assalamu alaikum.